don zaka na asibitin masu fama da taɓin hankali da ke nan ba a lagos ko bisa ga duka alamu wani yajin aiki da ake ya yi tasiri a cewar shugaban kungiyar ma'aikatan asusocin kula da masu lalurar kwakwalwa da ke yaba a nan lagos tilas sai ta sa su shiga wannan yajin aikin domin kwato masu jinya da kuma su kansu ma'aikatan haƙoƙinsu daga shugabanninsu wa'inda ke watsi da rijiyoyin da suka cimma da 'yan ƙungiyar ma'aikatan a can baya wayannan ƙungiyoyi dai sun hada da na likitoci da na ma'aikatan jinya da sauran masu aiki a asibitoci da kuma cibiyoyin lafiya da ke faɗin tarayyar najeriya kamar da shugaban ƙungiyar ma'aikatan na lafiya da reshen asibitin masu fama da taɓin hankali wato comrade ozindi wike ya shaida mani majorly we have problem of consumables papers to work with no light Ya ce muna da matsalar kayan aiki babu wutar lantarki ha kuma ofisoshin da ma'aikatan mu ke zama ba sa ganuwa a cunkusa suke ta yadda ma'aikaci bai da sukunin gudanar da ayyukansa the offices where they stay are not conducive sau da yawa dai idan ma'aikatan jinya suka shiga yajin aiki marasa lafiya ne ke jin jiki inda suke koma asibitocin kuɗi tare da biyan makudan kuɗaɗe a don haka ne ma marasa lafiya da 'yan uwansu ke ganin bai dace ba ma'aikatan su rinka shiga yajin aiki kamar yarda chief olajide obadino wani da ya shaida mani cewa ya kai yar uwarsa ne asibitin amma kuma bukatar su na ganin likita ko samun magani bai samu ba Reconciliation is the key word. Let the government call you uh, work, circuit workers. But in Nigeria, see, the majority of these uh, workers, they are being backed up by some disgruntled elements who want to have a, grow, a growth with the government. Like uh, the one we found out some time ago, the oil workers down strike. And we, uh, we found out that they were being tutored by some politicians to bring down the government. da ke neman yin zagon ƙasa ga gwamnati su ne ke ɗore musu gindi na gudanar da irin waɗannan yaje-yajen aikin idan baka manta ba haka aka gudanar da irin wannan yajin aikin na ƙungiyar ma'aikatan man fetur bayan da sabuwar gwamnatin nan ta hau kan karagar mulki amma kuma a lokacin da na tambayi comrade yemi sakataren ƙungiyar ma'aikatan ko ba sa ganin ya dace su jan yajin aikin domin baiwa sabuwar gwamnatin Muhammadu Buhari uzurin duba matsalar tasu. But it's like a wake up call for the new government because um, the outgone government then promised that it was going to do all those the needful immediately after election. Sai ce akwai bukatan yajin aikin ya ci gaba domin sabuwar gwamnatin ta san halin da suke ciki ko zai sa ta share musu hawaye cikin sauri domin kuwa sun imanin cewa sabuwar gwamnatin za ta duba halin da suke ciki tare da daidaita albashin ma'aikatan lafiya domin kawo ƙarshen wannan yajin aikin a ziyarar da na kai wannan asibiti dai na masu taɓin kwakwalwa babu masu jinya kamar da aka saba gani haka kuma ma'aikata ƙalilan ne suke kaiwa da komowa a wannan asibiti da ke zama na ɗaya a faɗin tarayyar najeriya a sakamakon wannan yajin aiki da ma'aikatan lafiyan ke gudanarwa babangida jibrin murya amurka daga lagos a nigeria